أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ko kuma suna cewa annabi Muhammad shi ne ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani ba a yi masa wahayinsa ba, to bai ƙirƙire shi ba, kawai dai suna girman kai ne ga barin imani da shi don haka sai su ce ya ƙirƙire shi.